بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله نعم. قال المصنف رحمه الله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربه وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أتبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه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 barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibo da ke kofar kaura a jihar katsina a wannan darasi namu na mako-mako cikin littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية والنفر أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma wannan ne majalisinmu na na uku wajen karatun wannan littafi majalisin da ya gabata a yau yau nawa ga wata ne ba faɗa ba yau 22 ga watan a al'ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi ashirin da 1429 kuma shi ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a majalisunmu na uku a cikin karatun wannan littafi malam <clears throat> kamar yadda muka ji a satin da ya gabata ya fara magana akan kashe-kashen mutane inda yake mutane dangane da ayyuka na zuciya sun kasu gida uku ayyuka na zuciya kamar yadda suka kasu gida uku akan ayyuka na haka hakanan a cikin ayyukan zuciya mutane sun kafi gida uku kashi uku ce akwai zalimun li nafsihi akwai muqtasid akwai sabiqun bil khayrat da li wanda wanda ne wanda yake saba wa Allah ta hanyar barin abubuwan da Allah ya umarni da a aikata ko aikata abin da Allah ya hana a aikata al shi ne wanda yake aikata abubuwan da Allah ya umarce shi da shi na wajibi yake barin abubuwan da Allah ya umarce shi da barin su na haramun sannan attabiqu bil khairati yace mana shi ne wanda yake kusanta Allah da duk abin da yake da ikon ya kusanci Allah da shi na ayyukan ta'a waɗanda ba na wajibi ba wato na nafilu yace to waɗannan al-muqtadidu da as-sabiqu bil khairati dukkanin su waliyan Allah ne domin sun tattare da kawa da imani as-sabiq al-muqtadidu da kuma asabiqu tsaka tsakiya da kuma wanda ya fice wanda ya tsere cikin aikin alkhairi waɗannan dukkanin su waliyan Allah ne domin waliyan Allah su ne waɗanda suke da imani suke tsoron shi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun yace to su kansu asabiquna mataki mataki ne hawa hawa ne matsayi matsayi ne matsayin annabawa ya fi matsayin siddiqai matsayin siddiqai ya fi matsayin shahidai to haka nan su kansu kuma annabawan wasu sun fi wasu haka nan siddiqan wasu sun tara wasu to haka nan salihai su ma mataki mataki ne dukkanin waɗannan kuma waliyan Allah ne to shine yake gaya mana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama zakara annabi sallallahu alaihi wa sallama al-qismain fi al-hadith alladhi rawahu al-bukhari fi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi kaso guda biyu gida biyu wato ya faɗi al-muqtasid ya kuma faɗi attabi'u a cikin hadisin da bukhari ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafinsa an abi hurairata daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال منذ صلى الله عليه وآله وسلم يا شيء يقول الله تعالى ألا من أبكين سنكينا شيوا من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة والدبق ya yi gaba da na to ya yi fito na fito da ni da yaki wa ma ta karraba ilayya abdi bi misli ada idan tarattu alai sannan kuma bawa na bai kusance ni da wani aiki ba kamar aikata abin da na farlanta masa ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه كما باوى ba نا بزي غشي بينا كسنتا ta da aikata na فيلو har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na so shi sai in kasance jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu hulladi yusiru bihi da ganinsa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha da kuma hannunsa wanda yake jimka da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kuma kafarta wacce yake tafiya da ita fa bi yasma da ni yake ji wa bi yusiru da ni yake gani wa bi yabtashu da ni yake jimka wa bi da ni yake tafiya wala in sa'alani la u'tiyannahu lalle tabbaci hakika idan ya roke ni tabbas zan bashi abin da ya roka wala in sa'adani la u'izannahu kuma lalle tabbaci hakika idan ba wannan nawa ya nemi tsari na zan kare shi wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu ban yi kai kawo akan wani abin da ni bai aikata shi ba bane taraddudi an qabdi nafsi abdi al-mu'min kai kawo na wajen karfan ran bawa na mumini ya al-mauta yana kin mutuwa wa akrahu musa'atahu ni kuma ina kin sata masa wala budda lahu minhu kuma babu makawa sai ya mutu wannan hadisi ibn taymiya ya kawo mana shi dan ya gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya fati ainihin kashi guda biyu na waliyan Allah wanda sune al-muqtasid da kuma as-sabiqu bil khairat wannan hadisi ne da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake ruwaito shi daga sa shine wanda hadisin da ake kira al-hadith al-qudsi al-hadith al-qudsi kuma wannan hadisi yana daga cikin hadisan da malamai suka dan ja in ja akan su a cikin sahih bukhari wasu malaman sun yi magana akan raunin wannan hadisi saboda a cikin sa ruwayar Khalid ibn Makhlad al-Qatwani Khalid ibn Makhlad al-Qatwani shi ya ruwaito hadisin shi kuma malamai sun dan taba abin da ya shafi lafiyar ta ilimin hadisi saboda haka wasu sukan suna raunana wannan hadisi wasu kuma suna cewa hadisin yana da turuk yana da hanyoyi daban-daban bayan ruwayar abu hurairah akwai ruwayar anas akwai ruwayar wani anas ba saboda haka ya zo da ruwayoyi daban-daban idan aka hada ruwayoyin za su iya tashin hadisin ya zama alal akal hadisi hakan ligairi cikin malamai kamar ibn rajab kamar al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fasul bari ya yi wannan daga karshe karshe Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya yi wannan bincike wanda ya kai ga sakamakon cewa wannan hadisi ya tabbata saboda haka hadisi ne na maiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wannan hadisi Allah madaukakin sarki yana cewa man adali waliyan wanda duk yayi gaba yayi siyayya da waliyi waliyi shi ne masoyin Allah wanda Allah yake so shi ma yana san Allah duk mumini mai tsoron Allah yana san Allah shi ma kuma Allah yana san dukkan wani mumini mai tsoron sa saboda ka walittaka a nan ba wai ana nufin wani abu na musamman ba ba wani abu na daban ba wanda yake ya fita daga ɗabi'a ko ya fita daga abin da aka saba sani a walittaka ana nufin al'iman wa taqwa wanda duk zai yi mumini mai tsoron Allah to ya yi waliyi na ubangiji wanda duk zai yi waliyi na ubangiji zai yi masoyin ubangiji to babu shakka ya saba wa ubangiji wanda kuma ya saba wa ubangiji to tamkar yana fito na fito ne da ubangiji wanda ya saba wa ubangiji tamkar yana fito na fito ne da shi saboda haka <clears throat> za mu ga cewa shari'a ta kan ɗauki aikata miyagun laifuffuka a matsayin fito na fito da ubangiji wanda zai aikata babban laifi kamar ya yi fito na fito da Allah Allah na cewa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya nuna riba إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله يا قوة أن تسكي إيماني وجود صورا الله كبر أبن به صورا ربا إن هركم كتنشيموا منه إن كوا بكو أي كتحك بقى فكوي شيلر فتونا فتولا أبنجي kaga Allah madaukakin sarki sai ya sanya wanda yake cin riba a matsayin wanda yake fito na fito da Allah saboda me saboda yana aikata mugun laifi haka nan waɗanda suke aikata fashi Allah ya sanya su a matsayin masu fito na fito da Allah inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fatadan an yuqaddalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard kaga Allah madaukakin sarki sai ya kirawo su masu yaƙar Allah da manzansa inda ma kadai jazaul ladina yuharibuna Allah sakamakon waɗanda suke yaƙi da Allah wa rasulahu da manzansa kaga Allah madaukakin sarki ya sanya masu tare bayan Allah suna musu kashi suna ainihin kwace musu abubuwan da suka mallaka wani lokaci masu salwantar da rayuwarsu waɗannan masu gaba ne da masoya Allah sai Allah ya kira wasu masu yaƙi da haka dukkan wani wanda zai yi gaba da ubangiji a wanda zai yi gaba da wani masoyin Allah wani mumini mai takawa to kamar yana gaba ne da ubangiji shi da abin da ake nufi da man adali waliya ba wai wasu mutane ba ne waɗanda suka sha bamban da sauran muminai suka sha bamban da sauran masu tsoron Allah a'a cikin kowane lokaci ana iya samun masu tsoron Allah a cikin kowane abin nan al'umma ana samun masu tsoron Allah masu takawa to waɗannan su ne waliyan kamar yadda muka ce illa iyaka walittakar hawa hawa ce ta wani ta fi ta wani kamar yadda hadisin zai zo ya ƙara bayyana su waye waliyan da ake magana da su a cikin wannan hadisi domin sun ɗauka waliya ana nufin wasu shaidile ne waɗanda suka zo da wasu ɗariku saboda haka aka ce wali kawai abin da zai kawo wali tijjani ko wali abu kadir ko wani wali ka sauran mutane baya ka cikin littafi kwata kwata wanda kuma ba haka hadisin yake nufi ba hadisin yana nufin dukkan wani mumini mai tsoron Allah dukkan wani mumini mai tsoron Allah wajibi ne akan ka kaso shi wajibi ne ainihin ka ainihin girmama shi ka ba shi haƙƙinsa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirin da sannu ubangiji ya yi walladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ya ku waɗanda suka yi imani dukkan wanda ya juya wa addininsa baya ya yi rujje ya taimakon addinin sa ko ya yi watsi da koyarwar addininsa sa da sannan Allah zai zo da wasu mutane waɗanda yake san su suke shi yuhibbuna wa yuhibbuhum wa yuhibbuna masu kaskantar da kai ne da tawalu'u da nuna soyayya ga ɗan uwansu mu'minai saboda kaga mutanen da Allah yake so suke son Allah kullum masu son mu'minai masu kan kaskantar da kansu ga mu'minai wannan ita ce sifa ta mu'mini yana son ɗan uwansa mu'mini azillatin ala almu'minin kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam sarki ya sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa ruha ashidda'u alal kuffar ruha ma'u masu tausaya wa junansu ne to haka sifar mumini take wanda kuma ya saba ma wannan sifatin to yana nuna cewa ya sha layi ya fita daga ainihin sahu na muminai wanda duk ya fita daga sahu na muminai ya zama kamar mai fito na fito ne da Allah من عادى لي وليا فقد آه فقد بارزني بالمحاربة كما ياي فتونا ياي فتونا فتونا جني da yaki ubangiji ya fi karfin ya yi fito na fito shi da wani saboda kowane halitta yana karkashin mulkin ubangiji alkhalqu kulluhum ma'suruna tahta hukmi Allah subhanahu wa ta'ala wa qudratihi dukkanin halittu wato gaba ɗayansu bayi ne na ubangiji suna cikin kamu suna cikin kurkuku na ubangiji sai yadda ubangiji ya sarrafa su saboda haka a nan ishara ce zuwa ga cewa dukkan wani wanda zai saba wa Allah to ya da kanshi zuwa ga halaka domin duk wanda zai ce zai rukuma da ubangiji karshensa shine ya halaka wanda duk zai ce zai ja da Allah to ya halaka kansa shine ma'anar muharaba din anan in dai har zai yaki da ubangiji to babu shakka ubangiji zai halaka shi ubangiji zai gama da shi zai murkushe shi to shi ne Allah madaukakin sarki ya ci gaba da nuna su ne ne waliyan don kada a bar abin a rufe wasu su ja abin su ce nasu ne su rike su ce su kaɗai ake nufi da waliyan ko kuma a'a waliyan ana nufin wasu manyan su kawai sauran mutane ko ba ba bane sai dai annabi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin waliyan sun fi guda biyu matakai guda biyu sune al-muqtasid da al-sadiq bil khairat bi idnillah wannan bayanin sai gabata wancan satin Eh, Allah ya ce wa ma tadarraba ilayya abdi bi mithli ada'i ma tarattu alayhi bawa na bai kusance ni ba da wani aiki kamar aikata abin da na farlanta masa wanda zai aikata abin da Allah ya farlanta abin da Allah ya farlanta ya kunshi aikata abin da yake wajibi akan mutum ya aikata shi hakan nan ya kunshi barin abin da yake wajibi mutum ya bar shi na haramun saboda haka maftaratu alaihi anan ya kunshi bangarori biyu bangaren aikata wajibi da kuma bangaren barin aikata haramu wanda duk yana cikin masaratu alaihi to babu abin da bawa zai kusanci ubangiji da shi kamar ya kusance shi ta hanyar aikata farilla idan ya kasance ya aikata farilla dukkan wani abin da aka ce wajibi ne tilas ne a kai shi ya aikata ya zama na ya aikata shi sannan kuma ya bar dukkanin abin da aka ce wajibi ne a kansa ya bar shi aikata shi haramun ne a kanta. ya katance ya kaurace ma wannan abu to in yayi wannan to babu shakka yayi abin da ubangiji ya fi so yayi abin da ubangiji ya fi so kun ga wannan kuma shine al-muqtasid da Allah ya faɗa a cikin wannan aya wanda yake aikata abin da Allah ya ce ayi na wajibi ya bar abin da Allah ya ce a bari na haramun wannan ba shine al-muqtasid ba shine al-muqtasid kun ga wani bangare na waliyan da Allah ya ce dole a so su ya fito sannan ubangiji ya ci gaba da cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na kuma ba zai gushe ba yana neman kusanta ta da filu har sai na so shi kun ga doriya akan aikata wajibi da barin haramu ya kasance kuma yana aikata filu abubuwan da ba su zamo mata tilas ba abubuwan da basu su zama masa tilas ba amma kuma Allah yana son aikata su to dukkan ayyuka na nafil ya kasance yana yin wannan to kaga wannan ya zo da wani abu kari akan abin da Allah ya farlanta masa na wajibi ya bar dukkan abubuwan da suke akwai ainihin sofanan shakka a cikin su ya bar makruhat ya bar shubuhat kaga wannan ya zo da wani abu kari sama da wanda ya bar haramun kawai abinda aka riga aka yanke hukunci da cewa haramun ne amma kuma ba lalle ne yayi tawarru'i ba ya yi ne wajen barin makaruhi saboda kaga wannan mataki ne sama da na farko wanda ya zo da nafil filo babu shakka ya zo da farilla domin wanda zai zo da nafila amma ya bar farilla wannan rudar kansa yake cikin rudu yake kawai mutumin da zai yi farilla bai yi nafila ba shi ne ya zo da abin da Allah yake so mutumin da zai yi farilla ya yi nafila shi ne wanda ubangiji zai so shi ya kara kusantoshi. shi mutumin kuma da zai yi nafila ya bar farilla wannan rudar kansa ke. man shagalahu الفرائض عن النوافل فهو معذور ومن شغلته النوافل عن الفرائض فهو مغرور haka malamin suke cewa wanda duk nafilfilu wanda duk farillu suka shagaltar da shi gabanin nafilfilu to wannan yana da uzuri wanda kuma nafilfilu suka shagaltar da shi gabanin ainihin a farilla fa huwa wannan rudar kan yake kamar mutumin da zai tsaya kiyamul layl yayi ta sallah yayi ta sallah sai asuba ta kusantar da asuba sai kwanta sai bacci ba zai tashi ba sai rana ta bugu. ana tashi tashi kaga wannan me yayi aikata nafila ya sa shi ya bar farilla to idan ya kasance zai rika yin haka gare ya bar kiyamul layl din ya samu yayi farilla din yawa haka tana faruwa musamman a azumi ɗalibi wani zai fita ta hajji a yi ta yi da shi ba kakkautawa ka ganshi ya fi kowa tun ba da kazar-kazar ana gamawa kuma ya dawo ya sahur sai ya shiga bacci kuma shi ne ba zai yi sallah ba sai rana ta hudu kaga wannan ta hakkin sa ta tafi a mansura da amfani domin ya kamata a ce wannan ta hajjuri din ya kara masa kaimi wajen kiyaye abin da yake na farilla to shi ne abin da ake nufi a nan a nan ba ana nuna fifikon lafila akan farilla ba da aka ce wa وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه ba ana filu sun fi ba domin wanda anan shine wanda ya yi farilla ya gama farilla shine kuma ainihin zai je ga filu to shine shine mataki na biyu shine matakin kaga waɗannan ne waliyan da Allah yake magana a kansu a wannan hadisi man adali waliyan in an ce wane ne waliyi anan ba wai sunan wani zaka kirawo ba ka ce ana nufin wani da wani a'a sai ka ce ana nufin al-muqtasidu da kuma al-sabiqu bil khairat ana nufin wanda yake aikata farali yake barin haramun ana kuma nufin wanda yake yana aikata farali kuma yana aikata nafila su ne abin su ne waɗanda ake nufi da wannan hadisin kaga waɗannan masu wannan sifa ana samun su a kowane lokaci a cikin kowace al'umma ba wasu mutane ne da ba kuma sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama su ne farkon waɗanda za su shiga karkashin wannan sifa din su ne ma za su samu sifar as-sabiquna bil khairati bi idnillah to shine Allah madaukaki sarki ya ci gaba da faɗar matsayin wanda har ya kai yana aikata nafilfilu har ya samu so na ubangiji domin so na ubangiji shine gaya gayar abin da kake so ka cimma yayin da kake aikata da'a kake barin abin da yake na ma'asiya gayar buƙatar ka shine ka samu soyayya da ubangiji ka samu yarda ta ubangiji wannan shine gayar duk faɗi tashin da mutum mumini yake a duniya shine ya samu Allah ya so shi sai Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ba wai kace kana san Allah ba a'a Allah ya ce yana son ka shine gayar abin da kake so dan kace kana son ubangiji wannan wani abu ne da kowa zai iya faɗarsa da fatar baki kace kana son manzon Allah abu ne da kowa yake faɗarsa da fatar baki babu ma wani lokaci da ake tutiya da karyar san manzo Allah irin yanzu da a ce haka san manzo Allah yake da a duniya babu yin manzo Allah a mutum yayi ta tafka aika aika yana irin shirka iri iri kuma ya ce shi masoyin manzo Allah ne kaga shi kenan duk wani mushriki ba zai iya cewa shi masoyin Allah ne tare da cewa yana warware abinda manzon Allah ya zo da shi na tauhidi kulli kulli yana zazzage shi gaba daya amma kuma safa da yamma safa da mai yana tutiya yana kurari cewa shine masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har za ka ga abubuwa wato yadda suka yadda suka lalace a wasu gurare wato abun kamar ma akwai rashin kunya da tsokana ga ubangiji da rashin ladabi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka samu wato har da wani dan sandan manzon Allah wani ma hukaci ma hukaci wani dan sandan manzon Allah saura ka bi inda gan cikin hauka yake har da yan bangan manzon Allah ka duba dan Allah ko ma a irin mutum aka duba a ce ga yan bangar ta ana nufin cewa shi ma shi ma dan banga ne ke wai manzo Allah yana da yan banga akwai wasu suna nan ba ta ma irin wake-waken su na yabo da suke kira madini ba ta yin sai sun sha wiwi sai sun bugu suna nan yanzu wallahi a kan sai sun bugu akwai sunan da ake kira shi mai wannan manta gaskiya wani ya san shi a nan ko to ba ma san mu san shi to shakiyanci wato ana je ana ganin yana abin da bai kamata ba a tara yara a unguwa a ba su wuyi su sha su bugu ya riƙa yi musu waka washi washi washi masoyin manzon Allah ana ba shi wani taki shi dan wuyi ne masoyin manzon Allah to ka duba irin wannan kada warwara mutum yana rushe abin da manzo Allah ya zo da shi kuma yana cewa masoyi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo gidanku yana rurusa musu yana rusa muku gida yana cinna muku wuta kayan gidan da kayan gidan masu tsada suna ta kolewa kuma yana cewa ai shi masoyin ku ne ko kuma ku ya dawo masoyin ku ne kaga ba inda hauka ya kai da kamar wannan mutum yana rushe addinin da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana tutiya da shi cewa shi masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam har ma ya kasance lokacin da zai saba manzo Allah din lokacin ne ma ake ganin yana nuna soyayya ta ga manzo Allah lokacin da zai fito yana shirka yana keta ainihin tauhidi da da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yaki mushrikai na farko a kanta ya kasance lokacin da yake wannan wai lokacin ne ma ake daukan yana cikin shauki da bege na manzo sallallahu alaihi wasallam ba lalacewa da take wannan al'umma da ta kai wannan ainihin mataki tana neman ta zama al'umma irin ta Yahudawa waɗanda suka rika kafafa cewa su masoya Allah ne وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق duk wanda zai kai wannan mataki yana neman ya taka irin abin da Yahudawa da Nasara suka taka suna aika aika da ta'aka iri iri amma ta suke su ayan Allah ne masoyansa ne Allah ya gane su ba haka bane gashi nan kuna aika aika Allah na muku azaba kuma ku ce ku masoyansa ne to abin da yake faruwa ke na yanzu a cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa sallama domin gaskata fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tattabi'unna sanan man kana qablakum hazwa al-quzzati bil quzza hatta walau dakhalu juhra dabbit la dakhaltumuh abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan sai kun bi hanyoyin waɗanda ainihin suka gabace ku na yahuda da nasara irin duk hanyar da suka bi tsari da tsari sai kun bi wannan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta da za su shiga ainihin ramin damu ko ma sai kun kusa kun bi su a baya to irin wannan ne yadda yahudawa suka rika cewa su ne masoya Allah kuma su ne yan aljanna su ne yan aljanna wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suka cika duniya da gurace gurace su ce kaza su ce kaza da fadin rai da cika baki Allah duk ya karyata su ce tilka amaniyuhum kul hadu burhanakum kuntum sadiqin magana ce ta hujja duk abin da kace shine san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba kawai za a sallama maka eh shine san manzo Allah din ba sai ka kawo hujja kawo hujja da take nuna cewa wannan shine san manzo Allah kawo hujja da take nuna cewa mai yin wannan in ya mutu dan aljanna ne kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hujjojin ku in har da gaske kuke to wanda yake waliyi na gaskiya shine wanda yake samun soyayya ta ubangiji ba wai yayi da san ubangiji ba a'a ubangiji ya so shi wannan ita ce gaya shine ƙarshen makasudin abin da dan adam yake so a faɗi tashinsa da yake a nan doran kasa wajen aikata da'a da barin abubuwan da Allah ya haramta fa idza ahbabtu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na so shi sai in kasance jinsa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganin sa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha da kuma ainihin hannunsa wanda yake jirka da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kuma kafa sa da yake tafiya da ita fa bi yasma da ni yake ji wa bi da ni yake gani wa bi da ni yake jinka wa bi yamshi da ni yake tafiya malamai sun yi magana akan wannan jumloli wanda a dunkule abinda maganganun suke nunawa kamar yadda alhafiz ibn hajar ya kawo a fathul bari haka nan alhafiz ibn rajab gabanin ta shi ma ya kawo shi a littafin sa mai wannan suna fathul bari sanin sahih bukhari da kuma cikin littafin sa jami'ul ulum al hikam abinda malamai suke cewa a nan Allah maɗaukakin sarki yana ishara da cewa ga duk wanda yake kusantar ubangiji to zai zama san ubangiji ya cika zuciyarsa saboda haka abin da zai gani ba zai yadda ya ga abin da Allah baya so ba abin da zai saurara ba zai yadda ya saurara abin da Allah baya so ba haka nan inda duk zai tafi ko kuma duk abin da zai kama da hannunsa ba zai kama abin da Allah baya so kama ba zai aiwata hannunsa a cikin abin da Allah baya so ya ga hannunsa a ciki ba haka nan ba zai yi amfani da kafafuwansa ya je gurin da Allah baya so ba su zuciyarsa za ta cika da ganin girman ubangiji da haiba da jalala ta ubangiji wannan shine abin da hadisin yake nunawa wato duk gaban duk gaba daya za su saduda za su ainihin miƙa wuya ga ubangiji wannan shine abin da hadisin yake karantarwa ba yana nuna cewa Allah zai zama su zai zama shi ba kamar yadda ainihin wasu suka zo suna da'awa waɗanda eh, ibn rajab ya kirawo ahlul hululiyya wal ittihadiyya masu cewa Allah na sauka jikin wani ko kuma Allah na haɗewa da wani ya zama Allah su duka waɗanda kuma ibn hajar ya kirawo su da ahlul zaigi wato zamammu karkatattu karkatattu suna ɗaukan wannan hadisi don su yi amfani da shi a mummunan manufarsu ta cewa Allah na bayyana a cikin surar ɗan adam wai suka ce kamar yadda jibrilu alaihi salam yake bayyana a surar dahiya da ya kalbi to wai haka nan shi ma Allah yakan bayyana a surar dan adam don haka idan wai dan adam ya kai matuƙa wajen gyara zuciyarsa da ibada to ya zama shi ma Allah har ta kai ɗayansu yana cewa subhana man azhara ناصوته ناصوته سر لاهوته سر كلام ناصوته الساخب حتى بدا في خلقه ظاهرا في سورة الآكل والشارب wato sarki ya tabbata ga wanda allantakarsa ta fito da mutuntakarsa mai haske wato allantakarsa ta bayyanar da mutuntakarsa har sai da ya bayyana cikin halittarsa a cikin surar wanda yake ci yake sha wato a surar dan adam kaga wannan kafirci ne shi ne kafircin da Allah ya kafirta Yahuda da Nasarar a kanta? cewa wani Allah ba Allah ba لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم Allah ya kafirta su saboda sun ce annabi Isa dan Maryam Allah ne ko kuma Allah ɗayan uku ne Allah ya kafirta su yace sun kafirta to idan waɗanda za su ce Isa Allah ne ko su faɗi abu abin nan ko su ce isa da da maryam alloli ne ko allah uku ne allah ya ce sun kafarta ina ga wanda zai ce kowa ma allah ne haka babu shakka idan akwai idan akwai kafirci to babu kafircin idan a wato babu kafircin da ya kai wannan kafirci idan har abin da yahudawa da nasara suka yi kira shi kafirci to babu shakka kafircin waɗannan ya fi nasu zama kafirci saboda haka waɗanda suke da aƙidar kululu ko aƙidar ittihad suna ɗaukan wannan hadisi a matsayin hujja cewa da Allah da halittarsa babu bambanci domin ya ce kuntu sam'a hulladi yasma'u bihi wa basara hulladi yabsuru bihi yusiru bihi suka ce Allah ya ce zan zama jin sa wanda yake ji da shi saboda haka jin sa jin Allah ne ganin sa ganin Allah ne tabawar sa tabawar Allah ce saboda haka shi ma Allah ne to ibnu taymiya a cikin littafansa daban-daban kamar a cikin al-istighatha da kuma ainihin a cikin fatawa ya yi raddi akan wannan mummunar aƙida aƙida ce da dukkan wani mai hankali ba zai taɓa yarda da ita ba dukkan wani wanda Allah ya bar shi da lafiyayyen hankalinsa ba zai yarda da wannan aƙida ba ibn ya yi raddi akan wannan a cikin littattafansa daban-daban yake cewa a wannan hadisi shi kansa za mu iya za mu iya za iya ɗaukar raddi akan masu waccan aƙida za mu ga anan Allah maɗaukakin sarki ya bambance tsakaninsa da makaluki bai nuna abu ɗaya bane. a farkon hadisin yace man adali waliyan kaga akwai shi akwai kuma waliyansa kaga waliyan ba shi ne shi ba ko kaga tun daga nan ubangiji ya nuna waliyi masoyin Allah duk yadda zai kai ga matsayi ba zai zama shi ne Allah sannan ya ce wa ma tsarraba ilayya abdi kaga ya kira shi ne bawa kaga a ce ba yadda za a yi ya zama Allah shi kansa hadisin yana rushe wannan akida din ya kirawo duk yadda mutum ya kai da soyayya ga ubangiji da kusanta ubangiji yana nan a matsayin bawan ubangiji Allah shine ar-rabb shi kuma al-abd saboda haka ya bambance tsakanin kansa da waliyinsa da aduwinsa kaga sun zama su uku kenan akwai Allah akwai kuma masoyin Allah akwai kuma makiyin Allah madaukakin sarki sannan kuma yace kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi kuntu kaga dalili yana komawa ga ubangiji abu wannan dalilin na hukuma yana komawa ga gabawa kaga sannan yace wa ba ta karraba ilayya abdu bi mithli ada'i ma saratu alai kaga a wannan magana an nuna akwai wanda yake kusantar Allah akwai wanda ake kusanta akwai mai kusanta akwai wanda kuma ake kusanta mai kusanta shine gawa, wanda ake kusanta kuma shine Allah yace fa idza abaktu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi bai ce kuntu iyahu ba bai ce kuntu iyahu ba bai ce na zama shi ba da ya ce na zama shi sai kace ce ya zama shi ma ya zama Allah yanzu bara ana wani taro na sufaye wani ya tashi yana yi wa sarki firari duk tuni a wani abin nan fadin gari ana ji ta kafin watsa labarai da yake cewa ya Allah ka zama jin sarki ka zama ganin sarki ka zama kaza sarki sai ya Allah ka zama sarki wallahi ba wanda ya motsa jikinsa wai ya cewa yayi ba daidai ba sai Allah ka zama shi to kaga shi dan wanda fil wujudi ne dan mai ganin kowa Allah ne kuma ana ganin shi a matsayin musulmi har ana ba shi limanci Allah ya ke yanzu kai sallah bayan wannan Allah ka gama yawo saboda haka abinda malamai suke faɗa shine idan ka je ka duba fathul bari na ibnu rajab da fathul bari na ibnu hajar da jami'ul ulum wal hikam da sauran littattafan da ake sharhin hadisin zaka ga duk malamai na Allah suna ba da bayani kyakkyawa game da fahimtar su ga hadisin babu wani wanda yake hadisin yana nuna bawa zai zai riki zai zama Allah kuma karshen hadisin har ila yau yana kara karyata wannan akida yake cewa wala in sa'alani la u'tiyanna wala in sa'alani nan, lalle tabbata hakika idan ya roƙe ni zan bashi kaga akwai bawa wanda yake roƙo mai bukata akwai kuma ubangiji wanda yake mawadaci mai bayarwa kaga a ce da bawa mai bukata mai roƙo da ubangiji wanda yake mai bayarwa mawadaci a ce kuma sun zama ɗaya kaga ba zai yiwu ba ce wala in ista'azani la u'izanna lalle tabbata hakika idan ya nemi tsari na zan tsare shi kaga a ce akwai akwai bawa mai neman tsari wanda yake cikin fargaba da tsoro akwai kuma ubangiji wanda yake ba da kariya wanda yake mai karfi wanda babu abin da zai gallabe shi kaga a ce a daidaita bawa wanda yake mai rauni yana neman kariya da tsari da wanda yake ubangiji shi wanda yake a ainihin mai karfi wanda babu abin da zai gallabe shi mai ba da tsari mai ba da kariya a daidaita su a ce ɗaya suke kaga babu haukan da ya kai wannan fadar ma'aiki sallallahu alaihi fadar Allah madaukakin sarki a wannan hadisi na kursi da yace wala in sa'alani la uqiyanna wannan yana nuna matakin da shi wannan bawa ya kai kamar yadda muka ce matakin kusantar ubangiji da walittaka mataki mataki ne ko wanda za su kai matakin idan sun yi roƙo tabbas Allah zai ba su idan sun roƙa Allah zai ba su zai ba su abin da suka roƙa ko kuma ya ba su wani abu kwatan kwacinsa amma roƙonsu ko addu'ar su ba za su faɗi ƙasa banza ba ko dai ya ba su ainul matlu ko kuma ya ba su wani abu kwatan kwacinsa amma addu'a su ba sa tafiya haka nan akwai waɗanda suka shahara cikin sahabbai da magabata da zaman wasu mujadi addu'a idan sun yi addu'a to ba ta faɗuwa tana karkuwa ya zo a cikin bukhari ga muslim hadisin rubayya bintin nazar lokacin da rubai bintin nazar ta karya haƙorin ainihin wata wata kuyanga sai masu kuyanga ɗin suka kai ƙara gun annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa rubayya bintin nazar ta wa kuyangar su haƙori haƙorin gaba saniya shikenan sai su ɗan uwan rubayya sai suka nemi cewa a karɓi jiya ta wannan haƙora da aka karyawa abin nan kuyangar su sai suka ce to ba su karɓi diya ba ba su karɓi arshu ba ce to shi kenan ku yafe mana sai suka ce ba za su yafe ba su kawai kisasi maza Allah ce ya ala kitabullahi kisas ya ala abinda Allah ya wajarta a littafin su shine kisasi ma'ana ta karya haƙorinta ita ma za a karya nata Anas ibn Nadr dan uwan eh, Rubayy bin Nadr cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace a tuk sau saniyatu Rubayy yanzu sai an karya hakoranta na gaba wallazi ba'athaka bil haqq la tuksaru kaliyatu rubayya ka duba rantsuwa ce na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ba za a karya haƙoranta na gaba kaga ya rantsuwa haka na faruwa sai mutanen suka ce to sun yadda a ba su biya sai annabi ya dube shi yake inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abara lalle daga cikin bayan Allah akwai wanda tabbas in yayi rantsuwa ga ubangiji sai ubangiji ya kubutar da shi wannan Anas ibn Nadr shine wanda aka kashe shi a yakin Uhud kuna tuna kissar lokacin da aka yi tafafatawa yaki yayi zafi kula da turnike har ma aka dinga yaya cewa an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka cike ta musulmi da dama aka kashe wasu a wannan lokacin ya shiga aka yi ba ta kashi lokacin da aka zo ana duba waɗanda aka kashi aka gan shi kwance aka ma gane aka ma kasa gane shi saboda tsara da suka da yake jikinsa babu wani bangare a jikinsa face akwai tsara ko suka aka iya kasa gane wane ne kafin haka ta faru wato kafin ya kai kasa a kashe shi ya kashe wajen mutum mutum nawa ya kashe wajen mutum goma cikin cikin cikin arna yana tsakiyar su ba wanda ya gane shi sai yar uwarsa din nan rubayya bint al sai take ta iya gane shi ita ma ta jalan tafin hannunsa to wannan shine an-nadr al ala ibn al-nadr kaga yayi rantsuwa Allah kuma ya kubutar da rantsuwar sa wala in sa'alani la uqiyanna ya tabbata cikin al-haq sahih al-mustadrak na hakim hadith al-anas annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kan min da'if mutada'if ذي ثمرين لو أقسم على الله لأبره minhum al-bara'u bi mali. wato da dama akan samu mai rauni wanda ake wato wanda yake mai rauni kuma ana raurana shi wato ba a ɗaukar shi wani abu sai zai yana sanye da wasu tufafi waɗanda suke matattu a jikinsa amma da zai yi rantsuwa ga Allah sai ubangiji ya kubutar da shi annabi ce daga cikin su akwai albara ibn malik albara ibn bara ibn malik shi ma yana daga cikin waɗanda in sun yi rantsuwa Allah zai yi abu kaza sai ubangiji ya kusar da su yayi wannan abu rubba ash'ata akbara madfu'an ala al-abwab madfu'in ala al-abwab law aqsama ala Allah la abara sautari za ka ga wani birin gitsatsa haka ba wani cikin tsari ba akbara yana da kura tare da shi kuna kuna jan hankali yana yana abin kura tare da shi madfu'in alal abwa in ya zo guri ba a bari shi ya shiga inda ake duk taro aka gan shi sai a kore shi kai wa ne ya ka ba ma za a saurare shi ya bayani ba amma annabi ce lawa sama ala Allah ila sama saboda matsayin da yake da shi a gurin Allah da zai rantsuwa ga Allah to sai Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi albara ibn malik wata rana ana cikin fafatawa da mushrikai musulmi suka zo wajen suka ce aqbil ala rabbik sun san ga irin martabar da yake da ita ce karance ubangijin kai zai babu nasara wato in aka ji abu ya yi tirnike sai ji ce kai rantsuwa ubangijin ubangijin kai babu nasara sai ya rantsi ya ce aqsamtu alayka ya rab lama manahta la askafana askafahum ya ubangiji na rantsi lalle ka bamu nasara a kansu nan da nan sai suka samu nasara wawa da aka zo aka shiga artabu suka kuma dawowa suka ce da Allah ka rantsi ya ce ya ubangiji na rantsi ka ba mu nasara a kansu ni kuma ka ɗauki raina a wannan karo na biyu a kai shiga gobe kuma ban san guma za su ba haka nan sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas sai da gaske al-mubashirin bil janna shi ba yana daga cikin waɗanda in sun yi addu'a sai ta kama ba ta faɗuwa wata rana wani mutum ya yi masa karya sai yake cewa Allahumma in kana kaziban fa a'mu dhakara wa atil umra wa arritu lil fitan fa da ya masa irin wannan mummunar addu'a yace ya ubangiji in karya yake ka makantar da ganin sa ka tsawaita rayuwarsa kuma ka jefa shi cikin fitina fa asaba rajula zalika kullu abin nan da da ya faɗa sai da ya samu mutumin duka fa kana yata'arradu lil jawari idan yan mata suka fito sai dinga musu albuji ya kuma tukutuku amma sai da yan mata a cikin alunguna yana cewa shaykhun kabirun maktub asabatni da'watu sa'ad nace tsoho tukub ni an fitine ni addu'ar ka ta wannan hadisi yana cikin bukhari riwayar jabir ibn samara wata rana sa'ad ibn abi waqqas ya ji wani mutum yana zagin sayyidina ali sai masa mummunar addu'a ta Allah ka zama da wannan mugun mutum nan take sai ga wani raƙumi ya balle ya arto yana zuwa ya banke wannan mutum ya bi ta kansa sai da ya mutu عبدنا سعيد بن زيد في مالا لبسين المبشرين بالجنة وفي مالا لبسين مجابي الدعوة وطلعنا وتمعنا سي مثلا لنتن بونسا فلا لفيلي ما تنم بي لنتو تسي للي لا تني هي جاء كجاء في تفمتا شكا نسي مكا الدعاء اللهم إن كانت كاذبة فأعني بصرها واقتلها في أرضها ya Allah in san nan makaryaciya ce to ka makantar da ganinta ka kashe ta a wannan bi kasar ta fa'aliyat sai ku ce. wata wani lokaci da daddare tana tafiya cikin wannan gonar sai kawai ta fada cikin rijiya ta mutu kissa tana nan cikin sayo muslim haka nan daga cikin mujabud dawa akwai al'ala ibn al-hadrami al'ala ibn al-hadrami wani wanda ya shahara a cikin ainihin tabi'ai da karama shine wanda suka yi tafiya kan ruwa ruwa ba tare da kwale-kwale ba a'a taka game da kake taka kasa ko shimfiɗa haka suka taka suka tsallake al'ala ibn al-hadrami wata rana ya fita cikin wata runduna sai iski mai tsanani ya kama rundunar nan ba ruwa sai ya je sallah ya addu'a suna yin dan tafiya daki kaɗan sai suka samu wasu ƙoramu wanda sun cika da ruwan sama har suna gudana wannan rundunar suka sha ruwa suka cika ainihin salkokin salkunansu sannan suka yi gaba kaɗan sai wasu daga cikin ainihin wannan rundunar sai suka ci ba su dawo ga waɗannan ƙoramu domin watakila su ƙara cika wasu salkar su suna dawowa sai suka samu gurin ƙara a bushe kamar ma ruwa bai taɓa sauka a gurin haka nan abu muslim al-khawdani ɗaya daga cikin tabi'ai wanda shi ma ya shahara da irin wannan abu muslim al shi ne wanda musailama ya sa aka jefa cuta amma ba ta ci shi ba har sai na umar yake cewa na gode Allah da bai tsagure na ba har sai da ya nuna mun abin da ya faru ga annabi Ibrahim alaihi salam akan ɗaya daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wuce abin nan barewa ta kan zo ta wuce ta gabansa yara su zagaye shi ce abu muslim kai addu'a Allah ya tsara bare wanda ya tsayar da ita mu je mu kama sai addu'a sun je su kama barewar a tsaye tak ta ta ta motsi ya taɓa yi wata mata addu'a wacce ta ɓata mata iyalinsa yana zaune da matar salami lafiya tana masa biyayya wata muguwa algunguma ta zo ta lalata masa ɗabi'un matarsa sai ya mata mummuna addu'a ya ce Allah ka tafiyar da ganinta ta zama makauniya kaga ba za su dinga zuwa gidansa ko da yaushe ba nan take idan ta yi makanci hankalin ta yi tashi ta zo gurinsa tana ta lallashinsa tana cewa da Allah ya ji kanta ba za ta kara ba shi ne ya addu'a Allah ya dawo mata da ganinta ya dawo mata da ganinta shi kuma Allah ya gyara masa matarsa hakanan Abdullahi bin Mutarrif ibn Shakhir shi ma ɗaya daga cikin mutanen da Allah yake karɓar addu'a su ba ta faɗuwa. wata rana wani mutum ya yi masa ƙarya Abdullahi yake cewa in kunta jirin fa'ajjilillahu hatta ya kai in wani in dai karya kake Allah gaggauta kashe ka nan take mutumin ya faɗi Hassan al-Basri shi ma yana daga cikin waɗanda Allah yake karfa addu'ar su Hassan al-Basri wata rana wani dan bid'a mu'tazili ya dami su ya dami abin nan su kun sai dan bid'a su ba sa ba ta san zaman lafiya to shine suka je suka ga wa Hassan al-Basri sai addu'a shi Allah kai mana maganin sa nan da nan shirkin ne kama shi ana tafiya aka ga ya aka kwashe shi da har zuwa kafin a gida ya mutu haka nan muhammad ibn munkadir yana cikin waɗanda aka ke karɓar addu'a suna nan da dama daga cikin ainihin bayi na kwarai waɗanda suke suke ainihin da wannan karama din idan sun roƙi ubangiji ubangiji yana ansa addu'a sai dai suka yi hakuri. sautari suka yi hakuri da jarraba da ubangiji yake musu ba su cika yin addu'a ba ba su cika rika wannan makamin su yi ta ainihin bulala da shi ba a lokacin da aka rika ibrahim al taini ibrahim al taini lokacin da hajjaj ibn yusuf saka sakafi ya rufe shi yana daga cikin masu wanda sun yi addu'a nan da nan kamar saran takobi aka ce da shi to kai addu'a mana ga wannan alzalimin yake saboda mai zan yi addu'a ya raba ni da abin da nake samun lada a kansa to wannan jarraba din a sashi a kurkuku lada yake samu ya zai addu'a raba shi da abin da yake samun lada a kansa wata rana sa'id ibn zubair sa'id ibn zubair shi ma yana daga cikin waɗanda addu'ar su ba ta tafiya haka nan yana da wani zakara zakaran duk sanda abin da duk sanda ya kwanta bacci zakaran yakan yi in lokacin tashin sai zakaran yakan yi shara ya tashe shi sai wata rana zakaran nan bai yi tara ba har lokacin tashin sai ya wuce da ya tashi sai yake cewa kafa Allahu sauta ta wannan wannan zakara Allah ya datse wannan murya taka ya katse wannan murya taka daga ran nan zakara bai fara shara ba babu ta tace to kada ka sake ma wani addu'a irin wannan na ga abin da ya same shi baya irin wannan to suna suna da hakuri idan abu ya same su su yi hakuri ba sa ainihin yawan addu'a irin wannan to duk wannan mataki ne na kusantar ubangiji mutum yana kusantar ubangiji har ya kai matakin da shi ma ubangiji zai ce wala in ni? la u'tiyanna wala in ista'azani la u'idanna lalle tabbata hakika idan ya ne ya roƙe ni zan bashi kuma lalle tabbata hakika idan ya nemi dari na zan tsare shi Allah ya ci gaba da cewa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabd nafsi abdi al-mu'min ban taɓa kai kawo ga wani abin da ni ne aikata shi bane kamar yadda ne kai kawo game da karɓar ran bawa na mumini ya karahul mauta yana kin mutuwa wa akrahu musa'ata ni kuma ina kin muna na mata wato saboda mutuwa wani abu ne mai tsanani sakaratul maut ana da tsanani lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mutuwa sai yake ainihin sa hannunsa a cikin ruwa yana shafawa a fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da ainihin maye to takan sa mutum ya zama a ce mauci kamar wanda yake cikin maye idan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama haka ya ji mutuwa ina ga wani wanda bai ba ma za a kwatanta su ba shi yasa lokacin da Amr yake cikin magagin mutuwa in ya dawo hayyacinsa ɗansa yakan tambaye shi yace yaya kake ji yace ajiduni ka annani da sun sulmi ibra ji nake kamar ina shaƙan numfashi daga ƙofar allura wa ajidu ka anna shauka yujarru min min kadami ila hanati nakan ji kamar ana sa wata wani reshe ne mai kaya ana jan shi daga kafafuwa na zuwa kaina to haka suke sifanta ainihin mutuwa suna jin ka da tsanani amma za ka samu duk da haka magabata suna cewa suna roƙon Allah kada ya sauƙaƙe musu mutuwa Umar ibn Abdulaziz yana cewa ba zai ana akrahu an as'ala Allah an yuhawwila alayya sakarat al-maut لأنه لأنها آخر ما يكفر به عن المؤمن ba zan roƙi ubangiji ina kin a ce an sauƙaƙe min wato maye ɗanɗanon azabar mutuwa yake saboda ita ce dama ta ƙarshe da za a kankare mumini dai fukutan sannan kuma saboda irin abin da Allah zai rika nuna wa mumini a wannan lokacin na gidan aljanna da ni'ima da aka tarar masa sai ya ji cewa wannan zafin mutuwar baya ba ba ba wani abu bane saboda Allah Allah yake a gama daukar ran zai je samu wannan abin nan da aka sabalin kafiri sabalin mugu lokacin da ake dakkana masa kuma azabar mutuwar a lokacin kuma ana nuna masa wani abin da ya fi wannan tsanani ana cewa ga can fa a gama da wannan fa sai ga sai kuma wani wanda ya fi shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa wannan lokacin da ake zara ran ana nuna masa abin da zai fiske bayan mutuwarsa sai ya je yana kan mutuwa ba wai mutum yana nan lafiyar sa bai je yana kan mutuwa wannan tabi'a ta dan adam kowa baya kan mutuwa sai ta aisha lokacin da ta ji wannan hadisin yake cewa ya rasulullahi kullu la yakrahu al-maut dukkan mu ba ma san mutuwa shi kuma ka ce wanda yake son saduwa da ubangiji sai ubangiji ya so saduwa da shi wanda baya so sai ubangiji ya ji baya son saduwa da shi shi kullu la yakrahu al sai ya isa ba haka ake nufi lokacin da bawa yake cikin mutuwa ubangiji yana nuna masa abin da ya da masa na na ni'ima idan mun mumini sai ya ji yana son a gama karɓar ran nashi dan ya je iske wannan ni'ima da Allah ya da masa to wannan shine habba lika Allah ba wai karan farko ba ka shi kana kan mutuwa mala'ika annabi Musa ma ya fara mala'ikan mutuwa bare wani ga magari annabi Musa yana gidansa kawai wani ya duru. ya ce zan dauran ka kawai ya kwashe shi da bari shi ne ya koma zuwa ga Allah ya faɗi cewa to ban gashi abin da ya faru annabi annabi Musa ya mani shi to shi ne Allah ya wahayi da annabi Musa ya ce to ka mara mala'ikan mutuwa ba ka san mutuwa dora hannunka akan ainihin bijiminsa duk iya abin da adadin da tafin hannunka ya rufe na gashin bijiminsa, sa din iya adadin yawansa to an baka shekaru a wannan adadin insha Allah ubangiji za ku san in sadu da kai saboda haka Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya zo karɓar a nan ya zai saboda bai san waye ba har kawai mutum ya ya zuro gidan ya ce ya ce ba ni ranka kai ai dole ba abin da ya fi fari ma sai kai da Allah ya ce wanda ya leka muku gida ma kuka jefe shi idanunsa suka tsiyaye eh, idanunsa sun tsiyaye a banza ina ga wanda zai duro ya ce ba na ranka a wancan lokacin mala'ika yakan bayyana a surar mutum ya zai ce zai zai malakul mauti ya zai ce a ba a shi rai to tun daga wannan lokacin ya daina bayyana sai mutuwar ta zo to kaga idan annabawa ma sukan yi haka ila kuma ga wanda ba annabi ba to amma lokacin da aka zo karban ran duk tsananin karban da duk tsananin da ake ji na karban ran bawa mujini saboda abin da yake gani na ni'ima sai ya je yana son saduwa da ubangiji wanda yake kuma kafin sai ji baya son saduwa da ubangiji to wannan yanayi na rashin na tsananin da yake faruwa ga mujini mujini baya jin daɗin wannan tsananin to wannan rashin jin daɗin nashi shi da ubangiji yake magana a nan shi ma baya so amma mutuwar ta zama tilas kullu nafsin za'iqa al-maut ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdu nafsi 'abdi al-mu'min ba ban yi kai kawo ga aikata wani abu wanda ni ne aikata shi bane kamar yadda ne kai kawo game da karfar ran bawa na mumini yakrahu al-mauta yana kin mutuwa wa akrahu muta'atahu ni kuma ina kin fata masa wala budda lahu minhu kuma lalle sai ya mutu Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani Allah kuke sarki ka ba mu dacewa abin da muka faɗa daidai Allah ka ka karba mana abin da muka yi na kuskure Allah ka yafe mana ka nuna mana daidai domin mu aiki da shi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi mu ma muna kara jaddada abin da uwa mai jawabi yanzu ya faɗa cewa waɗanda suka yi wannan kokari tun daga kan shi shugaba malayakun musa har zuwa kan su waɗannan ma'aikata da irin haɗin kan da suka bayar da irin kokari da suka yi na wajen su sun sassauta duk da cewa wani umarni ne zo musu daga sama wanda ya fi karfinsu amma duk da haka suka gan su a matsayin waɗanda suke kan wani tagar wata iyaka da za su ba wa musulunci kariya a wannan guri suka ga cewa ya kamata su yi aiki da wannan dama muna fatan Allah madaukakin sarki ya takanka musu da alkhairi haka nan so kansu a ma'aikatan KTTV waɗanda suka ɗauki nauyin sa wannan darasi da muke yi tun lokacin da suka fara ɗaukar sa har zuwa yanzu ba tare da kakkautawa ba kuma fi sabilillahi Allah madaukakin sarki ya sanya musu wannan a cikin mizanin ayyukan sura na gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ne sababin tsiran su ya albarkaci rayuwarsu da ta zuriyar su gaba daya waɗanda duk za su taimaka wajen yada addinin musulunci a ko'ina ne ta kowace irin hanya ce muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba su gwiwa ya kuma yalwata musu cikin arzikin su Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu gaba ki wannan yana cewa dan Allah ina son ƙarin bayani akan hadisin da yake cewa lallai ana yi wa mamaci azaba saboda kukan da danginsa suka yi mishi kuma gashi Allah yana cewa wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba babu shakka wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba sannan kuma mutum ana ba shi ladan aikin da ya yi ko zunubin aikin da zunubi na aikin da ya yi wa Allah ta lisan illa ma ta'awa anna sa'yahu sawfa yura to wancan hadisi hadisi ne sahihi yana cikin bukhari yana cikin muslim al-mayyit yu'azzabu bima niha alayhi al-mayyit yu'azzabu bima niha alayhi aw tarwa inna al-mayyit la yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi kuma sai mamaci ana masa azaba da kukan da danginsa ke yi masa malamai sun yi bayani iri iri daban-daban wajen fassara wannan a sai da suna aisha tana cewa ba a ji hadisin daidai ba kafiri ake cewa ba kowane mamaci ba amma dai abin da ta faɗa ɗin ba shi ne daidai ba saboda sauran sahabbai sun ruwaito shi ba maganar kafiri ba kawai ko kowane mamaci to anan malamai suka ce to gashi kuma Allah ya ce ba a kama rai da laifin wata rai shi ne wasu suka ce la yu'azzabu wasu suka ce azaba ce ba wai irin azaba ta wuta ba ko ta duka a'a kasancewar ya shiga kabari kuma ɗan uwansa suna masa dai suna masa kuka wannan kuka din zai tsaka masa bakin ciki a cikin kabarinsa na abin da ya bari wato na rashin sa a cikin iyalinsa wasu sun fassara shi da haka wasu kuma suka fassara shi da cewa abinda ake nufi mamacin da ya san cewa iyalansa za su yi masa wannan amma bai karantar da su ba wato wanda bai karantar da iyalansa cewa idan an mutu ba ba kyau a dinga yin kuka kukan da ake nufi ba wai kuka na zubar da hawaye ba wannan rahama ce da Allah yake sanya ta cikin zukatan bayan sa ma'aikin sallallahu alaihi lokacin da ɗansa Ibrahim ya mutu an gaishe yana zubar da hawaye ke wannan rama ce da ubangiji ya saukar da ita a cikin zukatan bayi kukan da ake nufi lokacin da mutum zai buɗe miliyan dalilin yana ta kuka ana ta jin jinsa wannan shine kukan da ake amma abin da ya tafi zubar da hawaye wannan ya fita daga ainihin kudura ta ta adam ba ta ɗan adam zai yi lokacin da mutum ciki rufe shi sai ya zubar da wannan hawaye amma kukan da ake magana a kansa shine lokacin da mutum zai ɗaga miliya yana kuka watakila ma har yana yin wasu kalmomi da ba su dace ba mutum yace ce to ya shiga uku tun da ya rasa wannan mamaci to kuma shi kenan shi da rayuwa mai daɗi har abada da manta da Allah kamar cewa babu Allah wanda shine zai tallafe shi ya tattale shi a bayan wannan mamaci na shi to irin wannan kukan malamai suka ce ake nufi kuma wanda ake yi wa azaba shine wanda ya san cewa za a yi masa amma bai karantar ba saboda haka ana masa azaba ne san rashin gajiyawa wajen karantar da wanda suka san cewa za su yi laifi a bayansa a dalilinsa shi yasa za a yi masa azaba ko kuma a'a wanda ma yi wasiki yace in ya mutu a yi masa kuka lilin kaga wannan shi ya yi umarni ne ma da mummunan aiki wannan kuma a jahiliya haka suke yi a jahiliya haka suke kamar yadda abda ya turfa tabnal abd yake cewa eh, wata idza mitu fakkini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya al-jayba ya umma ma'badi yake cewa idan na mutu ki yi mun kukan da ya cancanta haka har har ɗauko hayan da masu kuka ake akwai mata waɗanda su sana'a su kenan anniyaha ana ta alla'iha ita aikin ta kenan ta zo ta yi kuka da hawaye a biya ta saboda ka wanda ya isa yana dangin tana da kuɗi to shine wanda za a fi masa kuka a jahiliya suna wannan aga wannan wasiya yake idan ya mutu a yi masa kukan da ya cancanta kar ba a yi masa kuka ɗan kaɗan a yi kukan da duk gari zai yi cewa ai wani ake wa kuka ya mutu ce wa alayyar zai ba sannan ya ga taguwarki wuyan rigarki saboda ni ya umma ma'badi to malamai suka ce kaga irin wannan ba abin da zai hana ba za a yi masa azaba ba shi fa yake wasiki cewa ai abin da aka ce ka ayi kaga wannan an kama shi ne da laifinsa ba an kama shi bane da abin da ba shi yayi ba wannan shine dai bayanan da malamai suka yi akan wannan hadisi amma hadisin ya inganta wannan kuma yana cewa wai dan Allah ba ma sallama a ya yi sallama a can gefe guda assalamu alaikum ya ce malam wai dan Allah me yasa a kullum kuka tashi sai ku rika kira mu shirkai Ke kuma dole ne wai sai na ce ni dan izala ne sannan sunnar da nake yi za ta inganta mu dai ba wanda muka muka duba shi muka dube shi muka ce da shi mushriki a abubuwan duk da karatu ya zo kansu za mu faɗa ba mu muka rubuta ba Allah ya faɗa manzon sai ya faɗa za mu canza saboda ka abinda muka gani a rubuce za mu karanta mu ba mu nuna wani mun cewa na ba ba mu faɗi wani mutum muka ce da shi muke ba ko wani ko ƴan wata unguwa muka ce unguwa ko ƴan wani gari ko wani layi ba mu kira wannan ba dan menene ka zargu abinda muka karanta shi muka fassara babu abinda muka faɗa haka nan kashin kanmu haka kawai muka dubi wani aiki muka ce shirka ne alhalin ba Allah da manzansa ne suka ce shirka ba wannan muka yi haka mun yi laifi mun yi shishigi ka dubi abin da Allah bai kira shi shirka ba ka ce masa shirka ko ka dubi abin da ba a kira shi kafirci ba ka ce masa kafirci in kai haka kayi wa Allah karya wa man azlamu mimman istara ala Allah kadiba babu wanda ya kai zalunci kamar mutumin da zai wa Allah karya duk wanda zai kira abin da ba kafirci ba kafirci yayi wa Allah karya duk wanda zai kira abin da ba shirka ba shirka yayi wa Allah karya to haka nan al-aqsu al-aqsu bil haka nan ba daidai bane Allah ya ce abu kaza kafirci ne ko manzon sai ce abu kaza kafirci ne ko Allah ya ce abu kaza shirka ne ko manzon sai ce abu kaza shirka ne kai kuma ka ce ba shirka bane ka ce san annabi ne in kai haka kai wa Allah kariya kai saboda ba wanda ya isa ya canza ayar ubangiji ba wanda ya canza hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ka mu karantarwa muke yi kuma mu wa'azi muke ba yanke hukunci ba ba wanda muka je muka kamo shi muka zo muka yanke masa hukunci cewa yayi shirka amma abin da duk nasi ya zo da shi ba za mu iya canzawa ba mun sha magana akan hukunci daban sannan dora hukunci kuma akan wani muayyadi daban wannan babu wanda suke bayanin wannan ma zai ahlus sunna su ɗan bid'a amma ba san wannan kashe kashen ba mu ahlus sunna gurin ba aka ji wannan mu muke cewa laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi ba duk wanda ya fada cikin kafirci kafirci yake fada kansa ba mu muke wannan bayanin dalla dalla daki daki ko karatu na na shekaran abin nan je shekaran jiya lahadi sai da dai wannan bayanan saboda kamar muna wannan bayanin muna adalci a baban san masu kafin musulmi wanda zai ce maka bush baya kar ba musulmi yake yaka ba ya wahabiya wake yaka shehi ne da rawani a kansa tsoho tukuf amma tsohonsa bai hana shi wannan karyar ba ya ce wai duk wanda bush yake yaka ba musulmi yake yaka ba wahabiyawa me wannan magana take nufi cewa dukkan waɗanda bush yanzu yake kashewa a duniya kafirai ne maganar abin da take cewa ke mutanen da amerikawa da sauran kungiyar da turai suke kashewa a afghanistan ba dare ba rana a gurin wannan tsohon ba musulmi ba ne kafirai ne tun da ya ce ba musulmi ake yada ba kaga abin sa kafirai ne mutane da suka mutu a iraki tun daga farkon hare-hare da amerika ta kai kuma suke mutuwa har gobe a gurin wannan tsohon ba musulmi ba akwai mai kafirta musulmi da ya kai wannan kasa guda yake kafirtawa kasa guda to kuma wani ya zo ce wani yan zala sun kafirta musulmi amma ya manta wannan babu shakka wanda yake faɗar haka bai ma san me ya sunnar ba kuma mu ba mu ce wani sunnar ba za ta inganta ba sai yayi sai yayi a sunna dai sunna ce in ka karanta abu a tsawon buhari kai aiki da shi tsawon buhari na yana nan shekara sama da shekara dubu musulmi suna aiki da shi tun ma kafin a samu bayyanar wani a cikin wannan kasa ko a samu bayyanar kungiyar izala sai a ce aikin da suka yi waɗancan a baya ba karɓaɓɓe ba ne ba wanda ya taɓa faɗar haka na iyaka dai kawai waɗanda suke rudu su suke irin wannan rudu don su hana mutane fahimtar gaskiya saboda ka kai hakuri ba a ce maka mushriki ba amma abinda mutum zai yi na shirka ko ba za a fata faɗa ba wannan kuma ya ce don Allah wane irin dalilai ne suka sa suke sa a kimin mutum sallah wanda duk sallah shi ba ta yi ba in yi shi kadai ba abin shi wannan shine kaida amma man sahha salatu har imamatu wanda sallar ta shi kadai idan sai ta yi kyau da shi kenan in yi sallah ta in yi sallah da mutane sallar ta idan wanda sallar ta shi kadai ba ta yi ba to ya ku zuwa ina sannan kuma ya ce meye matsayin nikabi a musulunci kuma meye hukuncin aibata shi ko aibata mata masu sa shi to nikabi shi ne abinda mace take rufe fuskar ta bar idanuwan shi yake kira nikab hijab abinda ake rufe hijab shi kuma ayo mace tsari ba tare da tana fita tana gauraya da maza ba shi ne hijab asalin kalmar hijab abinda take rufe kenan wai za ta altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab hijab shine samaki tsakanin maza da mata kada su gauraya da juna sai ki kira hijab jilbab kuma shine lullubin da mace take rufawa a jikinta don ta rufe abin da sai ake kira jilbab sitirar da za ta sa ka rufe jikinta sai ake ce masa jilbab saboda kalmomi ne nikab kuma da za ta rufe fuskarta kamar ana ganin idanuwan ko tana ganin mutanen da suke a waje su ko ba ta ganin fuska ta shi kira niqab matar annabi sallallahu alaihi wasallam suna sa niqabi don haka mutumin da zai soki macen da take sa niqabi ga kamar yana sukan matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sa annabi ya gani ya tabbatar da wannan mutum ya soki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan izgili ne da Allah wanda yake kuma izgili da ubangiji babu shakka wannan ya kafirta wanda duk zai izgili da Allah yana sanar cewa wannan hukunci Allah ne ya saukar da shi wa ayati قل أب الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد izgili da abin da ya tabbata shari'a ne kai da kai kake izgilin nan ka san shari'a ne kuma ka ci gaba da izgili da shi wannan yana kai mutum ga ridda wannan kuma yake tambayar a gaya masa yake cewa ma'anar wannan hadisi kana rasulaka ya'jinu ay ya'tabidu ala yadayhi wanda Allah kasance yana ajinu wato yana dogaro bisa hannayensa lokacin da zai tashi lokacin da zai tashi daga sujjada ya tashi tsaye wannan hadisi ne a isnadin sa mai kyau ne yana cikin al-mu'jam al-awsat na tabarani hadisin Abdullahi dan Umar hadisin ya inganta yana cikin al-mu'jam al-awsat na at-tabarani saboda ka ajinu sunna ce dan mutum yayi ba a aibanta mishi dan mutum bai yi ba a cewa tallata ta ta lalace ko kuma yayi laifi dan bai yi ba saboda wanda yayi ya zo da abin da yake sunna wanda kuma bai yi ba wani abu ne na sunna ya rabu da cikin sallarsa amma sallarsa tana nan tayi wani kuma yake da ingancin wannan hadisi man sannan yake da ingancin wannan hadisi man qala ala falaysa huwa wanda yake ana falaysa huwa wannan ba gaskiya bane manzo Allah bai ce ana ba a ce kuma ba ba kowa ba ba ya ce ana sayyidu waladi adam ba ana sayyidu waladi adam ana ibn abdul muttalib saboda haka annabi ba ce ana kuma ce ya ce wanda yake ana falaita huwa wato wanda yake ni bai isa ba annabi bai isa ba wannan ba gaskiya bane kuma ya za mu yi magana babu ana duk magana akwai ana a cikin ta sannan maza Allah ya ce wanda ya nemi nasiha la ta gaba wannan eh, la ta gaba kada kai hushi ce mai ma'anar sa ban san me yasa ke cewa mai ma'anar sa me yasa ke tambayar ma'anar la ta gaba kada kai hushi wataƙila zai ce yaya maza Allah zai ce kada a yi hushi tare da cewa hushi ɗabi'a ce da Allah ya halicci ɗan adam da ita annabawa ma suna hushi balamma ta kata an Musa al-ghadab annabawa ma suna hushi sannan annabi ce kada a yi fushi malamai suka ce abin da ake nufi da kada ka yi fushi ma'ana kada ka wato yi abin da fushinka ya yi maka shitta irin abin da fushinka ya nemi ka yi lokacin da mutum ya yi fushi shaidan zai karanta masa wani abu ya kamata in dau mataki ai mutumin nan bai kamata in kyale shi ba ya kamata gobe in je in yi kaza kaza kaza wannan abin da shaidan yake maka illa'i kada ka yi aiki da shi abin malamai suka ce natijatul ghadab abin da fushin zai haifar kada ka yadda ka ɗauke shi a matsayin abin da za ka yi amfani shi ne abin da yake nufi za ka amma hushi ana yin hushi dan su ne suka ce anan hushi iri biyu ne akwai hushin da za ka yi dan Allah akwai kuma hushin da za ka yi dan kanka to ana kwaɗaitar kada kai kada ka yi hushi dan an taba ka amma dan an taba ubangiji kai hushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa hushi idan an taba dokar ubangiji babu sanda ake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana hushi kamar lokacin da za a keta doka ta ubangiji wannan hushin da dama za ka samu a kansa ka yi hushi saboda an taɓa addinin Allah amma idan kai wani abu na hazzu cika, wani abin da yake ka ne kai aka taɓa to kai hakuri ka danne wannan yana da kyau sai hadisin da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kharaja min al-khala'i qala ghufrana da ya fito daga ban daki yakan ce ka wannan ma yana cikin ainihin sahihaini hadisi ne sahihi in ya fito daga cikin gurin ba haya yakan ce ka ya ubangiji ka gafarta mu haka nan da hadisin da yake cewa idan kharaja min al-khala qala alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani ya kala wani fi jasadi ba san kalma fi jasadi ba amma azhaba anni al-adha wa afani wannan ba inganta sannan hadisin Allahumma ajirni min nar sau bakwai shi ma wannan hadisi ne ya inganta daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ka faɗi wannan bayan kowace sallah ta farilla bayan ka gama kowace sallah ta farilla kana iya faɗar wannan wannan kuma yace ka roƙa mun addu'a ka roƙa ka roƙa min addu'a ga jama'ar da ke wurin nan in rika gane karatu Allah sa ka gane goma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana fahimta Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna Allah maɗaukakin sarki ya samu dace sai wani satin insha Allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi